من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 wanda yau ashirin da ɗaya ga watan zulkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan zama namu shine zama na ɗari da ashirin da hudu a cikin tafsirin suratul baqara zama da ya gabata mun yi aya ta ɗari biyu da ashirin da uku yau gashi za mu tashi aya ta ɗari biyu da ashirin da hudu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala ta ja'alun ma'a urubatan Kada ku saka Allah subhanahu wa ta'ala ya zamo abun hara da rantsoyinku. An tabarru don kada ya zamo wato kun yin da'a ko kuma don za ku yi ɗa'a, wa tattaku kuma ku yi takawa wa tuslihu bainan kuma ku gyatta tsakanin mutane wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani ne wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana dangane da abin da ya shafi rantsuwa da irin yadda ya kamata rantsuwa ta kasance. Rantsuwa wata ɗabi'a ce da Allah ya gina ɗan adam a kai, ko musulmi ko ba musulmi ba, ya ɗabi'antu a kan ya yi rantsuwa domin ƙarfafa labarin da yake so ya faɗa ko tabbatar da abin da yake so ya tabbatar saboda haka malamai suka ce daga cikin hikimar rantsuwa na farko ta'azimul muqsadi bihi a girmama wanda za a yi rantsuwar da shi shine Allah subhanahu wataala shi yasa addinin musulunci ya haramta wani ya yi rantsuwa da wani in ba Allah ba man kana halifan fali ya halif lillahi aw li yasmut duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantsuwa da Allah ko kuma ya yi shiru saboda haka ne mutum ya rantsuwa da mala'ika ko ya rantsuwa da annabi ko ya rantsuwa da wani malami ko ya rantsuwa da kwanan kwatsa ko gajimari ko kabarin tsohonsa ko rawanin sarki duk wannan wato ainihin babi ne na dangogin abin da bai halatta mutum ya rantsuwa da shi ba saboda ka ana yin rantsuwa ne ta'zimil muqsami bihi domin girmama wanda ake rantsuwa da shi shine Allah subhanahu wata'ala abu na biyu ta'kidul muqsamu alai kuma domin a wato a karfafa abin da ake rantsuwa saboda shi da Allah ake rantsuwa a kan wani abu to duk abin da za ka yi rantsuwa saboda shi kana so ka nuna muhimmancin wannan abun ko kuma wato ainihin ƙarfin aikata shi ko kuma nisantarsa to kamar yadda muka yi bayani ana yin rantsuwa ne ko dai da Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana a rantse da zatin Allah ko kuma a rantse da wani suna daga cikin sunayen Allah ko a rantse da wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala yaya ake yin rantsuwa da zatin Allah shine ka ce wallabi nafsi biyadihi misali ko wallabi a'buduhu ko ka ce wallabi usalli lahu duk wannan rantsuwa ce da Allah anan ka rantse da zatin Allah subhanahu wata'ala suna ko kuma rantsuwa da sunan Allah kaman ka ce wallahi ko billahi ko tallahi ko tarrahman malamai sun tabbatar da cewa duk wani suna daga cikin sunan Allah idan ka rantse da shi to ka kulla rantsuwa rantsuwa da sifar Allah kamar ka ce da izzatin lahi ko bi azamatin lahi ko bi in lahi" ta abin da ya kama da haka duk wannan rantsuwa ce da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah saboda me saboda zancen Allah ne alƙur'anu kalamullahi والكلام صفة من min الله layi وتعالى zance sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ya sanya ya halatta mutum ya rantse da alkur'ani sai dai kamar yadda muka sha faɗa in muka ce rantsuwa da alkur'ani ba a nufin wannan takaddun takaddun ai ababuwan halitta ne ko ba da wannan takaddun ko da tawadar ko kuma gafakar ba da su ake rantsuwa ba da abin da waɗannan haruffan suka kunsa na sunan Allah to da wannan ne ainihin ake yin rantsuwa mun fahimta ko kenan yanzu mun fahimci abin da ake rantsuwa da shi ɗayan uku ne zatin Allah sunan Allah sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala to sannan malamai sun kasa rantsuwa gida uku akwai al-yaminu akwai nadwul yamin akwai kuma yaminul ghamus wannan rantsoyi guda uku sun bambanta in muka ce al-yaminul ita ce rantsuwa wanda mutum ya kudurta a cikin ransa kuma ana yin ta ne ga abin da zai zo nan gaba ba abin da ya wuce ba ku fahimci wannan ita yaminul gamus a iya yin ta akan abin da ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo nan gaba amma ita alaminul aqida ba a yin ta <clears throat> sai ga abin da zai taho ainihin nan gaba to saboda haka kenan ita alaminul aqida ita ce ake gina hukunce-hukuncen rantsuwa a kai kamar yadda za mu zamu karin bayani insha Allah ta'ala to sai kuma nagwul yamini ya sashiyar rantsuwa wata ayar da za ta biyo wannan ita kuma za ta yi mana bayani dangane da ainihin wannan rantsuwar Allah subhanahu wata'ala ce wala taj'alu Allah qurbatan aymanikum Malaman tafsiri sun yi ma wannan gaba fassarori guda uku Ku tara hankali ku fahimci bambanci tsakanin wannan fuskoki guda uku ko dai mu ce wala taj'alullaha urbatan li aymanikum kada ku sanya Allah ya zama shine abun hara ya zama shine wato ainihin target ga ku wannan ma'anar kada ya zama duk motsi sai ka rantse, a wajen aikatawa ko wajen bari to kada ka yadda mayar yadda sunan Allah ya zama da irin wannan sifa domin sunan Allah abin mutuntawa ne abun girmamawa ne duk abin da zaka ɗauka kullun da ya ta maimaita shi da da maimaita shi to sai kimar ta rage a cikin zuciyarka saboda kai ya zamo in har za ka yi rantsuwa da Allah to sai abin da ya kama a yi rantsuwar na faɗa muku a wasu darussan cewa hatta adali da za a gayyata a kotu domin ya ba da wata shaida idan aka ce kaza ya faru kana da shaida eh mutane wanda suke adalai eh to je ka kawo su idan alƙalin da ya san abin da yake yi ne aka kira ka a matsayin ka na adali aka ce ka san kaza ko baka san kaza ba akwai kaza da ya faru wani ya ce kai shaida ne to wannan kaza din ka san shi ko baka san shi ba in kai adam ne sai ka ce na san shi ko ka ce ban san shi ba sai ka tsaya a nan to idan aka nemi a rantse za ka rantse sai ka ce eh to sai a ce da kai rantse to amma idan aka ce ka san kaza ko baka san kaza ba ka ce wallahi na san shi alƙali sai ce to ai waje da shi ko kuma ka ce a ka sani kai shiru idan aka ce ka rantse za ka rantse ka ce billahi da zai za rantse a fito yi waje da shi rantsuwar sai an nemi ka yi sannan ka yi domin me saboda mutunta sunan Allah subhanahu wa ta'ala shi sa imamu Malik yake karhanta umara mutum ya yi ta so biyu a shekara wa tikararu ha marzatai na filaf. mai maluku yake nufi da wannan yace ka'aba da dukkan mashairullah wurare da suke nuna wato ainihin uh, abin nan bautar Allah to ana so su zama masu kima da kwaljini a cikin zuciyarka yanzu na tabbatar mutumin da bai taba zuwa makka ba karan farko da ka je kan ka'aba ga cikin girma a gabanka ya za ka ji wani ma sai ce wai ni ne daga gaske ko kuma farki nake ka ta ganin hotonta ka ta jin labarinta amma yanzu ga ka'aba kaga za ka ji wani irin kwarjininta da girman da daraja ta a cikin zuciyarka haka nan sauran wurare safa da marwa da ina ne to amma sai ya zamo cewa duk wata kila za ka je ko duk wata biyu za ka je ko duk wata uku ko abin da ya kama da haka to sai ka ji cewa ta sura ce maka sai ka ji cewa wannan aya bude adi an riga an saba ma to menene zai ba kwarjinin to shi sa maliku yake ganin cewa umara kar ta zama dindindin kullum duk wata duk lokaci saboda kawai sai ka je kaba ba ta da wani kurajini a cikin zuciyarka to shi sun ya anan sai aka ce wala taj'alu Allah qurbatan kada ku mai da Allah ya zamo shine mahara li kuma a wajen rantsoyinku duk abin da ya taso ka zama kana yin rantsuwa me ya aka faɗi wannan ko aka hana ku an tabarru wa tattaku domin ku zamo masu cikakkiyar sa'a masu bin Allah sau da ƙafa. Wannan shi ne ma'ana ta farko. Ma'ana ta biyu, wala ta ja'alun ma'a ƙurbatan da maniku. Kada ku sanya, wato, a nan sai mu ce akwai ma'azufin muƙaddar, wala ta ja'alun halifa billah. Kada ku sanya rantsuwa da Allah a li aymanikum ya zamo shamaki garin tsoyinku an tabarru saboda ku kiyin da'a wa ku kiyin abin da ya shafi takawa wa tuslihu nan na kuma ku kyautata tsakanin mutane Ya ke nufi da wannan ma'anar mutum ne dama ba ya so aikata wani abu na alkhairi ko kuma ya yi wani abu na alkhairi to kuma shikenan sai ya haɗu da cikas misali mutum ne mai ƙoƙarin ya ga cewa ya fulunta tsakanin mutane ko maƙota ko mata da miji ko ɗan uwa da ɗan uwa ko wani abokin hulɗa da abokinsa to wata rana sai aka zo sai aka ci mutuncinsa akan wannan sai ce to shi ko ya yi rantsuwa daga yau duk abin da zai ɓata tsakanin wani daga yau ya daina shiga ko kuma yana yi mawa ne wani abu sai ya kai masa ba daidai ba sai ce ya rantse ba zai sake masa wani abu na alkhairi ba in aka ce wane ka yi sulhu tsakanin mutane sai ta aina riga na yi rantsuwa ba zan sake yi ba ne ya kamata ka ci gaba da taimaka ma wani sai ta aina riga na yi rantsuwa ba zan sake yi ba kaga a nan an saka rantsuwa da Allah ta zamo kan dagarki ta zamo shamaki na ƙin aikata abubuwa menene bambanci tsakanin an tabarru wa tattaku wasu malamai suka ce an tabarru fi fi'ilil wajib wa tattaku fi fi'il muharram an gane ku kada ku sa rantsuwa da Allah ta zamo shamaki ga rantsuwoyinku an tabarru a cikin aikata abubuwa wanda suke na ƙwarai alkhairin da ka saba aikatawa to kada ka yi rantsuwa da Allah cewa kai tun da ka riga ka yi rantsuwa ba za ka danye ba kaga wannan yayi kama da faɗin Allah subhanahu wata'ala wala ya taliqul fadl minkum wasa'ati an yutu ulil qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأفوا وليصفحوا ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim kun ga sayyidina Abubakar lokacin da Misa ibn Usasa wanda zaka yi cewa dan kala ne ko kuma mahaifiyarsa wato yayar kakarsa ce kenan kaman shi ta ne gun sayyidina Abubakar kun ga lokacin da yayi ruwa yi tsaki a wajen kazafi wa Aisha Allah ya saukar da barnantar da ita da wanke ta rabu radiyallahu ta'ala anha sai na bakar sai ya rantsuwa tunda dama shi yake ce, da misa shi yake masa komai sai ya rantsa yake to daga yau ba zai sake yi masa komai na taimako da jin kai da yake yi ba Allah ya saukar da aya ya ce wala ya wala ko wala ya atil minkum kada ma'abuta falala tsiran tsuwa a cikinku Wata wasa'ati kuma wanda Allah ya ba su yalwa an yi wutu ulil qurbata ba za su bai wa makusacin zumunci ba abinda suke masa ada ya zama sun daina to kasai wannan rantsuwa ko wanda yake alifin miskini ko wanda ya hijira wanda shi misawubi ya haɗa waɗannan sufofin guda uku to kaga anan an hana na abubakar ya kan da garki da wannan rantsuwar karke kenan an tabarru kada rantsuwar ta hana ku da watattaku ko kuma fi'il muharram mutum ya rantsuwa cewa wallahi sai ya dakiwa ne ko kuma sai wani abu wanda yake mummuna a cewa da kada ka aikata sai ta riga na rantsuwa saboda haka sai na aikata to kaga wannan shine watattaku kenan fi'il muharram shi yasa wasu malamai suka ce ita rantsuwa tana da hakamun shari'a guda biyar akwai rantsuwar da wajibi ne ka karya ta in kai akwai rantsuwar da haramun ne ka karya ta idan kai akwai wata take makruhi ne ka karya ta akwai wata take mustahabbi ne ka karya ta akwai wata take da'izi ne ka karya ta in Allah ya sa mun je karshen darasi zan ambata insha Allah ta'ala to saboda haka kenan wannan shine ma'ana ta biyu kada ku mai da rantsuwa da Allah ya zamo wato qurbatan li aymanikum ya zamo shamaki wato ga wannan rantsuwoyi wannan rantsuwa da Allah ta zamo shamaki an tabarru cewa ba za ku yi da'a ba watattaku ba za ku yi takawa ba wa tuslihu bainan nas kuma sannan ba za ku yi sulhu tsakanin mutane ba ma'ana ta uku wala taj'alu Allah qurbatan li aymanikum kada kuma yadda rantsuwa ga Allah wato ta zamo wata mahara mahara shine ma'ana annaqab wani abu da za a dunga jifa ana harassa abu yana faɗawa kansa an tabarru wa tattaqu kawai saboda za ku yi da'a saboda za ku yi abu na takawa saboda za ku yi wani abu na islahi tsakanin mutane ai duk alkhairi da za ku yi ba bukata sai kayan rantsuwa ba sai kai rantsuwa billahi da zai zan je in kyauta waje wallahi zan nisanci kaza wanda ba daidai ba ba sai kai wannan ba in abun nisanta ne kawai ka nisance shi ya zama niyya ce a cikin zuciyarka in abu ne wanda yake da alkhairi to kawai shi kenan ka aikata shi to wannan ma'anonin su ne wanda ainihin malamai suka ambata dangane da ma'anan wala taj'alullaha qurbatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa bainan kun ga sai aka ambata abubuwa guda uku an tabarru shine fi'lu ta'at shi albirru wata kalma ce mai faɗi in mun kalli ayar da muka wuce Laisal libirru ko laisa libirra wa raf'uka laisa libirru yunsabu fi ula malan hamza shi kadai da malan hafsu su kadai suke cewa Laisal libirra duk sauran malamai Laisal libirru Laisal libirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birru kaga man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mar ala hubbi har zuwa duk wannan sunan su albir to shi yasa malamai suka ce babu wata kalma jami'a wadda ta haɗe dukkan bangarorin alkhairi kamar albir shi su aka ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to shi ke ta an tabarru wa sai aka ce wa tusli'u bainan nas nan al-islahu bainan nas min al-birr wannan na islahi tsakanin mutane yana daga cikin albir to amma kun ga sai aka ware shi da ambato saboda muhimmancinsa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islain bainan na, sai ce wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah sai ce la khayra fi kathirin min najwa babu alkhairi a cikin mafi yawan tattaunawa da mutane suke kuskus tsakanin wane da wane tsakanin wane da wane, illa man amara bi sadaqati sai dai wanda ya umarni da wata sadaka a taimaka ma wanda suka cancanta da abin da ya cancanta Au ma'rufin ko kuma wani kyakkyawan abu wanda shari'a ta gamsu da shi Au isla'in bainan na. ko kuma gyarta tsakanin mutane kun ga da as da islahu bainan na sai al-ma'ruf to amma kuma sai aka ambace su aka ware su da ambato malamai suka ce domin su wannan suna daga cikin abin da yake yadda zamantakewa abin da yake samar da kyakkyawan yanayi tsakanin mutane duk mutumin da ya zama mai taimako ne mai sadaka ne mai kyautayi ne to wannan mutum zai samu addu'a bayan Allah zai samu ƙauna, zai samu soyayya zai samu addu'o'i da kuma fata na alkhairi to sai aka ambaci al-islahu bainan nas saboda yadda tsakanin mutane ba ƙaramin abu ne a musulunci shi yasa yadda tsakanin mutane yana daga cikin aikin da musulunci da ka yi ƙarya kun gani ƙarya haramun ce amma ya halatta ka yi ƙarya a wajen yadda tsakanin mutane ka san tsakanin wani da wani ba ga maciji kuka je kuka gaisa ka gaisa da wani wani ai da na haɗu da wani ran nan in ka je ban alherin da yake yake ta kalmomi na kyautatawa har yake burin ma Allah sai ya samu lokaci sai dai ka gan shi gida shi ma ɗayan ka je ka haɗu da shi ka faɗa masa wannan kaga kowanne ka saka farin ciki a cikin zuciyarsa kuma zai ga ta bari ya kokari ya riga dan uwansa ma a sada wannan sai ga cewa ka haɗa tsakanin su wattan wato baran baran ka dinki Allah sai ce wa man yaf'al zalika ibtiga amrbatillah fasaufa nu'ti ajran azima malamai suka ce abin da yasa Allah ya ce duk wanda ya aikata wannan domin neman yardan Allah domin da sadaka da islahi tsakanin mutane ko da mummunan niyya kai in dai bukata ta tabbata su sun amfana kai ne baka amfana ba yanzu a ce wani da wani ba sa jikuwa akwai maslahar ka ta haɗuwarsu. idan aka ce suna jituwa to akwai wani alkhairi da za ka samu sai ka ji cewa an bangare tsakaninsu sai ka ce to kai yanzu baka ga ta zama ba biyu da za ka shiga kafe ta kai sulhu tsakanin za ka yi ka shiga kafe ta ka shiga kafe ta kai yi sulhu suka jitu kaga a nan su sun haɗu kana da lada mutum bai da lada to amma kuma alkhairin ya tabbata su a tsakaninsu. su sa da yake so ta samu in ta samu ita ce ladarsa ita ce amfaninsa in bai samu ba to su dai an samu kyakkyawan yanayi to haka nan sadaka mutum yanzu ya zo ya sa aka yi layi na mabukata aka fito da bahunan shinkafa da kuɗi wani allah da gero da wane ne kawai shi abin da yake so a zo mai kamara ya ɗauka a yada shi a duniya saboda yana da shirin takara eh yana da shirin takara yana zaton za a sai da shi a primary election sai sai bari ya dan fara alheri saboda unguwa ta shaida shi a zuciyarsa ba don Allah ya dan a sallata to yanzu wanda suka samu shinkafa sun amfana ko ba su amfana ba sun amfana sun samu shinkafa da gero da kuɗi shi kuma ya tashi a zero to shi sa Allah ke da duk wanda yayi wannan domin neman yardan Allah to Allah zai bashi ainihin kyakkyawan lada almuhim nan saboda muhimmancin yadda tsakanin mutane sai aka ware shi da ambato duk da cewa yana daga cikin wasu ainihin albir Allah sai kitawa ta wa tuslihu bainan nas to idan muka ɗauki ma'anar farko ta wannan siyaki kamar yadda na faɗa wala ta ji taj'alullaha a li'aymanikum kada kuma yadda Allah ya zamo mahara ta rantsoyinku duk abin da ya tashi rantsuwa da Allah a wajen bari ko aikatawa me yasa aka hana ko wannan an tabarru wa tattaku to magana ta riga ta cika to sai zamo wa tuslihu bainan nasi shi kuma ainihin shi ne sabuwar magana ko kuma in mun ce yana da alaka da wancan sai mu ce kenan daga cikin sababin da zai zama illa a zuciyar ɗan adam ya samu tsatsar da zai kasa gyatta tsakanin mutane to akwai rantsuwa ta tibarkatai in rantsuwa ta zama ta tibarkatai to ta daga cin abin da zai hana ka suluhu. tsakanin mutane ko da sulhun ya tantanta makusatanka ne to amma waccan rantsuwa saboda ban zartar da kiman sunan Allah to zai zama ya sa wani dafi ko guba a zuciyarka ka kasa hararo alkhairi na islahi tsakanin mutane Allah ya tsare to wannan shine daga cikin abinda wato ainihin malamai suka ambata to anan kamar yadda na ambata na ce malamai sun kasa rantsuwa a cikin akamun shari'a masu akamun shari'a su da abubuwa guda biyar duk abin da za ke a rayuwa babu na shida ko dai abin nan da kake yi wajibi ne ko ko abin nan da kake yi haramun ne ko abin nan da kake yi makruhi ne ko mustahabi ne ko da'izi ne yanzu wannan zaman da muke a masallaci wanne ne daga cikin akamun shari'a wanne ne mutafi ne ko malamai sun yi sabani ɗaya ta lafar ulama yanzu sanin ilimin addini mustahabbi ne ko makaruhi ne ko wajibi ne ko haramun ne wajibi ne ka je ka koyo addini ka wajibi ne a musulunci wajibi ne illa iyaka dai akwai wujubul kifa'i wujubul kifa'i shine abinda in baka yi wani baka je kai wani ko in wasu suka yi sun dauke ma wani amma dai ka je makaranta ko addini wajibi ne ko ka zo wannan makaranta ko ka tafi wata makaranta wannan wajibi ne a rayuwarka ta musulmi to sai malamai suka ce idan mutum ya yi rantsuwa ba zai aikata wajibi ba ya zuwa ya ce shi wallahi da gaiwa ya daina sallah to yanzu karye wannan rantsuwar mustahabi ne ko makaruhi ne ko wajibi wajibi ne ka karye wannan rantsuwar saboda duk wanda ya rantsuwa akan ba zai yi wajibi ba to in yi wajibin nan ya kafirta tunda duk abin da Allah ya wajabta maka to a matsayinka na musulmi wajibi ne sai ka aikata wannan abu to yanzu mutumin da ya rantse shi kuma ya ce zai ci gaba da aikata haram abinda ya zama kabira ne da kaba'ir yi rantsuwa ya ce sai ya yi zina yi rantsuwa sai ya sha giya yi rantsuwa zai yanke zumunci misali to yanzu karya wannan rantsuwar wajibi ne ko mustahabi ne ko makaruhi ko kuwa wajibi ne karya wannan rantsuwar wajibi ne to mutumin da ya rantsuwa shi kuma yace ba zai aikata mustahaddi ba a zai aikata makaruhi na'am mutumin da ya rantsuwa yace zai aikata makaruhi to yanzu shi kuma kar ya rantsuwa me matsayin wannan mustahabbi mustahabbi to kuma aka san haka mutumin da ya rantsuwa zan yi makaruhi zai yi makaruhi to yanzu ka janye rantsuwa mustahabbi ne mustahabbi ne to yanzu kaman mutum ya rantsuwa cewa ba zai sake cin tuwon dawa ko tuwon shinkafa ba Tuwon karye karya wannan rantsuwar hannu ne kuma ruhi ko ja'izi ja'izi ne anya ba akwai lokacin da zai zama mawusa haɗi ba in ba shi da ƙarfi sosai yanzu kai da baka da ƙarfin cewa ba za ka wato cin mutuwan masara ko dawa ya zama dole a kanka kuma sai ka ce kai ba za ka sake ce ba kai rantsuwa gaskiya ne akalla a cikin musahabi ne wannan saboda in ba haka ba za ka samu wani lokaci kuma da za ka wahala ba ka da kuɗin sayan abin da ba wannan ba kuma ga wannan ɗin to ala kulli halin wannan shi ne daga cikin abin da wato malamai suka ambata dangane da wannan to Allah subhanahu wata'ala sai ce wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne kuma wato ainihin masani ne Allahu akbar wannan yana daga cikin tahadidi da wa'idi ba wai kawai labari ake baka ba a baka labari Allah mai ji ne masani ne ai baka da wannan bukatar Kasar Allah mai ji ne masani ne kun ga ita rantsuwa wani abu ne da yake cikin zuciya wani kuduri ne daga cikin zuciya na aikata kaza ko cikin barin kaza sannan karya rantsuwar shi ma wani abu ne ɗaya daga cikin abin da muka ambata akwai wanda ya zama wajibi akwai harama akwai makaruhi akwai mustahabbi to sai Allah ya ce wallahu samiul Allah mai ji ne ga dukkan zantuttukan ku duk abin da zaka furta Allah yana jin wannan lazimin wannan shine kuma zai ma sakamako lazimin wannan Allah zai saka maka abin da ka a akan abin da ka furta wallahi saboda Allah ya tsayar da adalci kuma ya yanke mana hanzari shi yasa ya sa mala'iku suna rubutu da Allah ba zai sa kowane mala'ika ya rubutu ba duk abin da muka furta Allah ya san shi ya kiyaye shi kun babu wani abin da zai rikita a wajen Allah sai dai Allah ya san wa kana insanu aksara shay'in dadada wallahi da mala'iku ba za su yi rubutu ba duk sai an gama a jihar kiyama mutum ya tsalle ya dire ya ce wala shi bai yi ba a yi ta bugawa ya ce kawai shi wato kala masa ake ban taba kawo kistar annabi adam alaihi salam da ɗansa annabi dawud karkashin ayar bashi lokacin da allah nuna ma annabi adam zuriyar ta gabaki daya wane annabi wane sai ya zo kan annabi dawud ya gan shi gashi kyakkyawan mutum sai dai ka zai yi shekara sittin Allah ya rubuta masa Ya ce Allah wannan wane ne a cikin ya'yana aka ce ne dawon. sai Allah kuma shekara ta yi? ki to Allah ne da ka rubuto man dubu na ba shi arba'in. Allah ya ce mala'iku su rubuta aka rubuta aka ce sa hannu annabi Adam ya yi Shi kenan, annabi Adam yi shekara ɗari. ɗari ɗaya ɗari biyu uku ya shekara ɗari tara har ya kai shekara ɗari tara da sittin daidai sai mai sai mala'ika mutuwa yanzu ya ce mai ka zo yi ya ce karɓar rai ya ce baka san dubu Allah ya rubuta min ba ya ce ka manta ka kyautar da ita ga ɗaya da cikin ‘ya'yanka ya ce a ina aka yi shi sa manzo alaihi salam da ya zo faɗin wannan sai ke cewa falasiya falasiyat zurriyatuhu fajahada fajahada annabi adam ya manta wancan alƙawari da Allah ya yi da shi wa laqad ahidna ila adam min qablu falasiya to kuma dole muka san masu mantuwa nan kuma ya musa ya damu ba shi sa muke musu an ce wani ya ce ta wai gaskiya ne aka ce bahaushe wai duk abin da aka yi ko tambaya ce bai ba da amsa sai ya yi tasa tambayar ya ce wa ya gaya ma ya ce a to shi kenan shi kenan ta tabbata to almuhim kun ga anan annabin Allah ne annabi Adam to amma yanzu sai da aka zama musu rubutun da aka yi to wani al'ada ce ta dan adam to sai Allah ce wallahu sami'un Allah mai zurfan ji ne duk abin da muke yi Allah yana ji sannan jin Allah ya bambanta da jin duk wani mai ji kamar yadda muka sha faɗa kai mai ji akwai abu na kusa akwai na nesa sannan akwai rikicin al'amura kamar yadda muka sha faɗa yanzu a zo a cikin masallaci na ana ta buga gare wani ana ta buga gare wani suna ƙara kuma sai ka saurari me ake faɗa ba za ka iya ba ko a ce mutane su ta magana lokaci ɗaya ko da yaran ka mutum ashirin su gama a ce to ka faɗi abin da suka faɗa ba za ka iya ba ko a ce wani mutum yana can nesa ba waya ba komai kana hango shi can bakin titi ya buɗe baki kana hango yana buɗe baki sai ya gama a ce to faɗi ce. Ba baka ji ba to shi ko Allah subhanahu wataala ba abu da zaka ce na kusa ko na nesa ko har saututtuka duk wannan muhalin a ce ya rikita ga Allah subhanahu wata. sannan alimun bil af'al Allah masani ne dangane da dukkan ayyuka kaga wannan kalmomin sun haɗe komai duk abin da za ka yi a rayuwa bai wuce wannan ba ko dai furtawa ko aiki to Allah ya riga ya san su sami'un bil aswat alimun bil af'al kenan Allah ya riga ya san komai subhanahu wa ta'ala anan a tafsiri sai ke cewa <clears throat> wa min jumlatil mu'amalatil ijtima'iyya yana daga cikin jumlan wasu ma'amaloli na zamantakewa allati tamassul afrad wacce take shafan ɗaiɗaikun mutane al-yaminu bihi shine rantsuwa da Allah wala yanbaghi lil muslim baya kamata baya dace ga musulmi an yi alifa billah ya rantse da Allah illa fi shay'in muhim sai dai ga wani abu wanda yake muhimmi mimma la budda fihi wato da ba makawa a cikin sa min alif na cewa a rantse kana cewa la taj'alu ma shine al-alifa bihi kada ku sanya rantsuwa da Allah urdatan shine illatan mani'a ya zamo dalili wanda zai zamo shabaki ya kange ni aymanikum ga rantsoyinku ai nasaban laha ya zamo wata mahara ma'ana a dinga haran Allah subhanahu wataala da wannan rantsuwa bi an tuksirul halifa bihi ku yawaita rantsuwa da Allah walau ala amrin sadiqin wa khair amrin amrin sadiqin wa khairin ko da akan wani abu na gaskiya kuma na alkhairi a ce komai ta yi rantsuwa ka an yi halifar mar'u kamar mutum ya rantsuwa ana kulli khairin arada fi'lahu akan wani alkhairin da ya nufin zai aikata an ya fa'ala wucewa ai shi zai aikata wannan ya ta rantsuwa yace fa makruhun wannan abin kyama ne lima fihi min ibtidal ismihi saboda abin da ke tattare da wannan na wulakanta sunan Allah ta'ala madaukaki fi kulli shay'in yuhlafu alai akan duk wani abin da za a rantsuwa akan sa qalilin aw kafir karami ko wato kadan ko kuma da yawa azimin aw aqir abu mai girma ko kuma wanda yake ainihin wulakantacce yadda awul maqsudu ko ko abin da ake nufi annahyu anil halifi walau marratan wahida wato ainihin a hana rantsuwa ko so daya lima fihi birrin ga duk abin da ya zama da'a ce ba ma sai kai rantsa kwata kwata wa ma'arufin ko kuma abin da shari'a ta riga ta san shi an yi maku wannan jan kunne an tabarru wa tattabu domin ku yi da'a kuma ya zama kun yi takawa ko kuma ana nufin an tabarru rantsuwa akan abin da ya zama alkhairi ne wajibi ne wa tattabu ko kuma barin abin da ya zamo an haramta sai fa yaminu ala zalika to an kyamata rantsuwa akan wannan lima fi min nifti zalis mai ta'ala saboda abin da yake cikin wannan na wulakar da sunan Allah madaukaki awil halin ko kuma wato rantsuwa an tabarbu wa tattako mutum ya dinga rantsuwa zai yi ɗa'a kuma zai bi Allah sai sai wayu sanna fihi alhinsu kuma an sunanta karya rantsuwa wayu kafiru kuma mutum sai kafara bi a ala fi'il birri amma sabanin aikata da'a in mutum yayi wannan to kada ya karya wani hawihi da makamancin wannan fahiyya sa'atu domin wannan sa'a ce mutum ya rantso zai yi da'a ta wannan wato ainihin abu ne na da'a fala ya halatu ba zai karya ba bal ya fa'al mahlufa alai a'a sai aikata abin da ya rantsuwa a kansa ma'al karaha tare da ainihin karhanci fil a cikin sha'anin rantsuwan lima ta kaddama saboda abin da ya gabata minif ta zalismihi ta'ala na wulaka da sunan Allah ko kuma rashin ɗaukar su da muhimmanci wa tuslihu bainan nas kuma ku yi gyara tsakanin mutane yace al-ma'ana la tamtani'u kada ku hanu min fi'li ma zikira daga aikata abin da aka ambata min albirri na da'a wani hawaye da makamancinsa idan halaftu alai in kuka yi rantsuwa a kansa bala ituhu ku zai ke masa ma'ana ku aikata wannan da'a wa kabbiru sai ku yi kafara aula ta halifu alayhi ko kuma kada ku yi rantsuwa kwata kwata a kansa bal if'aluhu bi ghairi ta'arrudin li halafin kawai ku yi shi ba tare da kun bujira akan yin wata ainihin rantsuwa ba billahi da Allah subhanahu wata'ala wallahu sami'un Allah mai zuzzurfan ne ne akwalikum gazan tuttukan ku alimun bi ahwalikum kuma Allah masani ne dangane da halayenku to anan Allah subhanahu wata'ala ya hana mu dauki rantsuwa da shi ta zamo ainihin wani kaddagarki wani kadarko wato wani ginshiki na ƙin aikatawa kuma sai an aikata to abinda nake cewa a nan bai kamata kuma ga musulmi shi ma ya ɗauki sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama wani makami na yaƙar wanda yake so yaƙa ba yanzu da yawa daga cikin mubtadi'a <coughs> za ka samu sun ɗauki ma'aiki alaihi salam wani wato ainihin makami na cin zarafin wasu da ba da wasu da kuma kalan shari'a kan wasu imma bi da'alin au ta'ammudan ko dai mutum yayi wannan da jahilci ko kuma yayi wannan da gangan ku sheda ne musamman yanzu lokacin social media nan kawai zaka ga wani ko dai malami ne eh ya san hukunta hukunta to amma san zuciya ya mamaye shi saboda tsanar da yake ma wani malami daga cikin malaman sunna zai zo ya faɗi wata magana wanda ba shi ya kirkiro ta ba amma sai ya ce ai ya zage ma'aiki ya ci mutunci ma'aiki duk musulmin kirki aka ce an ci mutunci ma'aiki zai ba daɗi duk musulmin kirki aka ce an zagi ma'aiki an harbuta shi wa muke da shi ne kai matsayin manzo alaihi salatu wassalam ba mu da shi to amma saboda kin Allah a wajen wasu ko dai ya tabbatar wannan abin ba haka ba to amma ya za a yi yaƙi wani ya za a yi ti mutunta suwa ne sai dai a yi maƙiyan annabi wallahi nikan tausaya ma masu wannan kasasabar yanzu ka yi wa ɗan uwanka tambayi cewa wai makiyin annabi ne kai baka shiga mutunsa ba ga yana kin manzo alaihi salam babu wani aikin sa da ya nuna yana kin annabi bal aikin sa ya nuna soyayya ga ma'aiki saboda ya ce aje duk wani abu da ya saba ma abin da ma'aiki yayi kai kana daga cikin masu yin abin da ya saba ma abin da ma'aiki yayi bakin cikin kada damuwarka ana so a sauke ka daga kan bid'arka to sai ka ga yanzu da me zaka bata shi sai ka sai makiyin annabi wallahi wannan ko mutum bai yi wata kalma mai hatsari da zai haɗu da Allah da ita wannan ta yi shi mutum yanzu ba zai ji kunya ba Allah ta ce shi gobe alkiyama ya tutsaye shi a duniya ka ce da baya son annabi ka ce makiyin annabi ne ka shiga zuciyarsa ka ga yana kin annabi ka shiga zuciyarsa ka ga baya son annabi wani aiki ne yayi wanda ya nuna baya san annabi Ba ka da amsar da zaka ba Allah wata ala. in za ka yi kareta kareta a duniya ka yi daɗin baki ba za a yi ma Allah daɗin baki gobe ba. saboda haka duk yadda kake kin mutum kada ka faɗa masa abin da zaka ɗaure kanka tamau gaba ga Allah wata ala. wallahi yan bidiya sun ɗauki wani a matsayin karsaka ne kuma ba ya aka fara wani abin ba wannan tsohon abu ne akwai wanda ga yan siyasa Allah ya ji kansu ya rasu muna irin wannan tattaunawa sun yi makaranta SAS a lokacin ma bature ne yake rike da makaranta wannan kisa shi ke faɗa mana da bakinsa mun kai masa ziyara a gidansa ina jin wajen shekaru ashirin da ya wuce Fitattun ɗin siyasa ne ba na son ambaci sunansa to akwai allowances da ake bai wa ɗalibai idan munasabar sallah ka zo ko ainihin azumi to sai shi wannan baturen ya ƙi ba su suka yi juyin duniya ya ƙi ba su to shi ke nan kawai shi wannan bawan Allah da yake irin irin rigiman nan ne kawai sai ya zo ya zugo abokansa wannan shi da kansa yake faɗa mana sai suka zo gaban teburin shi wannan principal din shi nan suke cewa ya maganan kudinsu ya ce kudi ba zai ba su ba kaza kaza shi nan sai suka dake teburi suka so dukansa Saka da ke suka zo suna takururuwa wani bature ya zagi annabi ya ce mana wallahi walin kano na wannan lokacin ba ta kalmi ya sas ba ta kalmi a kafarsa saboda tashin hankali a ce an zagi annabi to yanzu wannan kalmar da mai mutum zai kare kansa gaba ga Allah wallahi ba musulmi ba ko kafiri ne bai furta zagin ma'aiki ba kace ya zagi ba ake Allah ba zai barka ba sai ya bi masa kadinsa ai shi yasa ka ga daga cikin abin da malamai suka faɗa suka ce shi kafiri idan ya ci mutuncin manzo alaihi salam da abin da ya su saboda shi ba ba ma abin da za a yi masa a dokar musulunci ko kafiri ya zagi manzo alaihi salam to dole ne ainihin a ɗauki doka a kansa dole a hukunta shi ko kafiri ne shi to amma idan ya ta mutuncin ma'aiki da abin da shi ya gafirta ba a yi masa komai misali yanzu sai wani bai hude ko ba da tsare ya zo ce manzo alaihi salam ba annabin Allah ba ne. bai yadda Allah ne ya aiko shi ba za a ɗauki mataki a kansa ba za a ɗauka ba ai da wannan ya gafirta amma yanzu da musulmi zai ce manzo alaihi salam ba annabin Allah ba ne. bai yadda annabi ba ne. ya yi rita, ya fita daga addinin musulunci to yanzu wannan ka dinga bin social media za ka samu ta shi ne kan saka da yan bidiya wani abin da ya faranta wato shi sa kullum ka zamo adali ko kana kin mutum wala yajri man lakum shana'anu qaumin ala alla A akwai wani fitattun dan bidiya a garin nan ba sai na ambata shi ba in na faɗi abin da ya faru za ku iya hangowa ne ya daga cikin wanda suka dunga tari daga kakkausan harshe akan Dr. Idris Allah ji kansa wai ya ce ai ko annabi ba a rantsuwa da shi ma'aikin za a ce wa ko wannan katarki ne Allah sai ya matsi bakinsa wata jumo'i da suka wuce ya ce ko annabi ba za a bauta masa ba shi ma aka wa social media da shi shi ba yake zagin wani akan wai yayi wannan to shi ma sai gashi Allah ya matsi bakinsa sai gashi da ta yana ta kuma to ya kamata duk abin da zaka ka kalan adali ko kana ƙin mutum in za ka faɗi wani abu to ka tsaya iya abin da ya faɗa shi yasa wani asar cikin wasu ce ba hadisi ne ba cewa la tuzhir shamata li akhika fayyabtalika Allahu yu'afiya kada ya zamo wato ainihin kana dariya ga wani kana kinsa kana masa yarfe Allah sai ya wanke shi kai kuma ya jarrabe ka Allah ya tsare mu da tsarewarsa to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah subhanahu wata'ala baya kama ku da yasasshiya a cikin rantsoyinku walakin yu'aqibukum sai dai Allah yana kama ku bima kasabat qulubukum da abinda sukatanku suka aiwatar wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne halimun mai yawan haƙuri ne da juriya subhanahu wata'ala wannan aya tana daga cikin tausayi da kuma jin kai da Allah yi mana dama Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa Za zaka ga Allah ya ji kanmu ya tausaya mana a cikin abubuwa da yawa wanda suke da nauyi a kanmu? Allah sai ce la yu'akhidhukum Allah Allah ba zai kama ku ba billagwifi fi aymanikum a cikin yasassun rantsoyinku to me ake nufi da la yu'akhidukum Allah ana nufin Allah ba zai muku akuba ko azaba ba ko ku ana nufin Allah bai lizimta muku sai kun karya wannan rantsuwar ba kada ku manta na faɗa mana rantsuwa guda uku ce akwai alaminul aqida ita ce rantsuwa wadda mutum ya kulla wallahi ba zan yi ba ko wallahi sai na yi to wannan shine al-yaminul aqida ita ce take da hukunci wanda Allah ya ambata a cikin suratul maida kamar yadda insha Allah za mu yi ƙarin bayani to sannan Yaminu yaminul gamus na ambata ita kuma tana da alaƙa da wato ainihin abinda mutum zai kore ko mazi ko mudari'i ko amr yanzu misali sai mutum yi rantsuwa da Allah an yi kaza Ko ba a yi ka zaɗin ba ko ya yi rantsuwa da Allah ba a yi ba kuma an yi wannan rantsuwa tana da kafara yanzu kamar wanda na ambata wani ya zoye rantsuwa ya ce wallahi wani ya zagi ma'aiki ko bai zagi ma'aiki ba yanzu wannan rantsuwar tana da kafara ko ba ta da kafara wannan shi ne ra'ayin jimhurin malamai al'imamu shafi'i shi kadai na karanta cewa shi yana ganin za a yi mata kafara amma ra'ayin jumhurin malamai yaminul ghamus ba ta da kafara sai da istighfari domin an kira ta al-gamus li'annaha taqbitu sahibaha fil ismi aw fil na, domin tana luma ma'abocinta a cikin zunubi ko kuma a cikin wuta mutum yayi rantsuwa an yi kuma ba a yi ba ya rantsuwar ba a yi ba kuma an yi a baya kenan ko ya rantsuwar an ce za a yi kuma ba a ce ba ko ya rantsuwar an ce ba za a yi ba kuma ba a yi ba ta wannan sunanta yamin rugamus galibi irin wannan ana yin wannan yanzu akwai wanda ake ɗaukar haya a kotuna na tsallar salamatar lafiya wai musulmi a ɗauki hayar sai ya ya rantse a kotu akan an yi kaza kuma ya san ba a yi kazan ba ko kuma ba a yi kaza ba alhali kuma an yi kazan wani a jahilcinsa yana ganin ai rubutu ne hannu ya sa ba buɗe baki ya ce da lazi an yi ba a'a ai suke waye yi to kenan idan ka rubuta ka saki matarka ba ta sako ba akan haka kuma ka san in ka rubuta ka saki matarka ta sako? to ya aka yi ta sako a rubuce kuma don ba ta kullu a rubuce ba babu lokaci dai za mu tsaya insha Allah ta'ala wannan ayar sai Allah ki murana ita yau insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah za su ta mu kuskuren ganar da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lakum fa atu kuma idan mutum ya kusaci iyalansa ta hanyar da ba ta haramta ba to ai inda ya ce shi wanda ya zauna ya saurari karatun da kyau hanyar da ta haramta shi ne mutum ya sadu da iyalansa ta dubura shine abin da aka faɗa to amma kaifiya ta inda Allah ya halatta wannan ai ba a iyakance wa mutum ba mun riga mun yi bayani akan wannan ah, akwai bawan Allah cikin bayan Allah wanda ya kawo wa masallaci wannan imbata wanda imbata masallaci ta samu matsala da kwade daga cikin uwa wanda ya sama wa masallaci wannan imbata muna roƙon yan uwa su saka shi a cikin addu'o'i da alkhairi Allah ya masa kyakkyawan sakamako Allah ya masa buɗin alkhairi Allah ya nuna masa mafi alkhairin abin da ya bayar kuma Allah ya wuce sa albarka akwai alhaji musa ba nufi wanda yake bayan wannan layin wanda shi kuma allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa a jiya ne aka jana izinsa ana roƙon addu'ar yan uwa musulmi gare shi allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa allah ya fi laifukansa allah subhanahu wata'ala ya kula da abin da ya bari mu kuma muna roƙon allah subhanahu wata'ala da rahamarsa da jin kansa ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani iyayenmu wanda suka rasu Allah gafarta musu ya kyauta bakwancin su wanda suke raye Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu dace Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ta yana tambaya ne dangane da wai dabbobin layya suna da fifiko ne ta fuskan lada ko kuwa wannan sabani ne tsakanin malamai malikawa suna ganin manufar layya ne daɗin nama to shi yasa suka ce jinsin awakin tumaki ya fi matsayi sannan jinsin awaki sannan jinsin shanu sannan jinsin raguma a wajen malikawa mutum ya yi layya da rago shi ne mafifici sannan kuma tinkiya sannan ɗan akuya akuya sannan a zo ɓangaren shanu sannan a zo ɓangaren raguma suka ce kuma su da suka ce yi da jinsin tumaki ya fi kuma rago ya fi saboda ma'aiki alaihi salatu wa salam. tun da da ya bai yi da wani abu sai rago suka ce to shi yasa suke ganin layyar da rago shi ne mafifici amma kuma a hadaya suka ce tun da ita kuma hadaya yawan nama ake so saboda fukara da suka haɗu to shi kuma mutum ya yi da mafi yawan nama shi ne mafifici to kaga malikiya sun yi tsakatsaki suka ce domin ma'aiki alaihi salamu a hadaya raguma yanka to raƙumi kuma in dai raƙumin ne na sosai ya fi sa yawan nama amma mafi yawan malamai suka ce ko a layyar ko a hadayar yawan nama ya fi saboda ai yadda ake da mabukata a wajen hadaya a layyan ma akwai mabukata sosai suka ce to tun da haka ne yawan nama shi ne mafi fi akan haka kaga jinsi rakuma shi ya fi sannan kuma jinsin shanu to daga nan sai wani jinsi tumaki suka fi girma ko ɓangaren awaki tumaki sun fi girma ko gaskiya ne kam dan dai kam yadda za ka samu gwamnatin rago ko raguna to sai ka baka samu ɗan tauri haka ba to kaga sai mu ce daga nan sai jinsin tumaki sannan sai a tafi jinsin awaki saboda haka dai wannan shine abin da na san malamai sun yi magana a kai in ka ɗauki malikiya to daɗi aka fi so saboda aka sai kalli mai su alayya a ya kuma mafi yawan nama aka fi so wanda su kuma ba su bambanta ba suka ce an fi son yawan nama Allah shi ne wasu sani ba nasi ne karara ya nuna ba ijtihadi ne na malamai ka san malamai za su kalli abubuwa su istinbadi hukunci in ka duba su maliki a gaskiya eh, magana suna da karfi tunda hujja ta mai karfi suka ce manzo alaihi salam kullum mafifici yake yi to tunda duk layyarsa ba a to yayi layye da wani abu ba rago ba to kenan a layyar bangaren ragunan suka fi in kuma maganar ya ce to mafi yawa nama shi yafi tunda manzo alaihi salam raƙumi ɗari yanka gaskiya maganar suna da karfi sosai in kana da hali sai ka haɗa biyun sai ka yanka raguna da sa haka shi kenan eh Allah ya sa mu